يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بيو دوتا رمضان هجرة ta dubu da ɗari hudu da arba'in daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a wannan rana muna fatan karanta aya ta ɗaya zuwa aya ta goma sha biyu suratul kafi waɗannan ayoyi suna karantar da mu matakin gyara na farko a sunar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ibnu kasir kamar wasu malaman tarihi ya bayyana ya kawo labarin abdullahi bin abbas a littafin tarihinsa albidayat wa nihaya a mujallar na uku shafi na hamsin kuma labarin abdullahi bin abbas din nan ba shakka ya inganta domin yana cikin sahihu sira sahih usirat nabawiyya mujallal nabi shafiyan 552 so labarin gaskiya ne akan samu labarai game da asbabun nuzul wato dalilai da suka sa Allah ya saukar da wata sura akan samu labarai da basu inganta ba mala shakka labarin da ya zo daga Abdullahi bin Abbas Annabi dalilin da ya sa Allah ya saukar da suratul kafi wannan labarin isnadinsa yana da kyau Fato abdullahi bin abbas ya ce inna mushriki quraish kafirai na qurayshawa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake garin makka tun kafin ya yi hijira a lokacin da aka yi ta samun wato adawa mai tsanani tsakanin kafirai da musulmai wannan lokaci akwai waɗanda suke da hankali daga cikin kafirai din suka kira aka yi zama suka ba da shawara wajen zama din suka ba da shawara akan cewa ya kamata mutanen maka su aika wajen malaman yahudawa tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da awar cewa a ganin su manzon Allah yana korafin shi manzo ne daga Allah to ai yahudawa sun samu manzannin Allah banu isra'ila kenan sai ka ce yahudawa muna nufin banu isra'il sun samu manzanni waɗanda Allah ya taɓa aikowa gare su ba ɗaya ba ba biyu ba kuma duniya ta shaida saboda haka ya kamata su yi adalci tunda annabi shi yana korafin shi manzo ne daga Allah to a tada wasu mutane da za su je wajen banu Isra'il din nan malaman Yahudu su musu tambaya me gaskiyar wannan mutumin da ya fito a Makka wanda yake faɗin cewa shi ma manzo ne sun taɓa samun manzanni masu yawa su banu Isra'il saboda haka duk inda aka samu manzo na ƙarya za su gane kaga wannan shawarar tana da kyau saboda ya nuna cewar idan aka zo da magana ta gaskiya za su karba to shi ilmu kasir a yadda abdullahi bin abbas ya bada labarin sai suka tada mutane guda biyu ba'asul nabra bin harisi wa bata bin abi mutane guda biyu aka aka zaba su aka tura ila akhbaril yahudi bil madina aka tura wa malaman yahudawa da suke garin madina an zaɓi mutum biyu daga garin makka an-nadru bin al-harisi da uku basu binu abi mu'aybi matsalar ita ce waɗannan mutane biyu da aka zaɓa din kamar da ibnu kasir yake cewa azanin rajulani min sharri ibadillah idan ma kana neman mafi sharrin kafirai waɗanda suka yi ta'adi ga addinin musulunci waɗanda suka cutar da manzon Allah waɗanda suka fi tsananta kafirci wa inadan da tsaurin kai da hasada ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa haja'an lil islam idan ma ana neman wanda ke wato batanci ga addinin musulunci ko ba ka samu wanda ya fi mutane biyu din nan kuma su aka zaba aka ce za su je su yi tambaya su dawo da labari ibnu kasir ya ce a nan daga nan sai kana fahimtar mawuyaci ne a yi gaskiya misali ɗaya daga cikinsu shine uku batu bin abi mu'ayi shine mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake ba da labari manzon Allah yana daidai masamu Ibrahim a gefen Ka'aba yana nafila yayi sujuda uku ba dubi na abi mu'aiki din nan shi ya ɗauko kafarsa ya taka wuyan manzon Allah ya taka wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa gamazaha kuma bayan ya taka ya dinga murza kafan shi ta inda dai zai wulakanta manzon Allah a gaban duniya kuma shi ne wanda ya ɗauko wato tumbin dabba bayan an yanka ta wani labarin ana cewa a ɗan tayi ya ɗauko ya jibga bayan manzon Allah lokacin da ya sujuda har ma fatima Allah ya kara mata yarda ta tana wankewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana wanke masa kai waɗannan su ne kafiran da aka aika su yi binciken gaskiyar manzon Allah kuma alhamdulillah dukkan su an kashe su a yakin badar Abdullahi bin Abbas ya ce to lokacin da suka je garin Madina suka samu malaman Yahudu sakon shine saluhum an muhammad ku yi wa malaman yahudu tambaya game da muhammad wa sifu sifata hukuku ku siffanta wa malaman yahudu yadda duk siffar muhammadu yake kaga abin akwai gaskiya akwai alamar gaskiya idan sun tafi wajen yahudawa su ba wa yahudawa labari malaman yahudu kai malaman bani isra'il a ba su labarin tarihin manzon allah siffanta musu yadda kamanninsa yake wa akhbiruhum bi qawlihi hatta ma wasu ayoyin ku gaya wa malaman yahudu misalin su irin ayoyin alqur'ani da yace Allah ya saukar masa <clears throat> fa innahum ahlul kitab al awwal saboda banu isra'ila su ne aka fara ba su littafi a duniya ta sani wa indahum ilmu ma laysa indana suna da ilimin da Qurayshawa ba su da shi tunda Allah ya saukar da littafi wurin su lallai dole za a samu suna da ilimin da Qurayshawa ba su da shi tunda su ba su taba samun littafi ba waɗannan mutane biyu kadiman Madina suka zo Madina wannan fatun kafin Annabi ya hijira ya dawo garin kenan fasa'alu akbar al-yahudi an rasulillah suka yi tambaya game da malaman yahudu aka hada su da wasu masana ka ce to kun ji ga sakon da muke tafi da shi ga damuwar da ta same mu wani mutum ya bayyana a garin mu ya ce shi ma manzo ne daga Allah wa wasafu lahum amrahu bi ba'd suka bayyana al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ga malaman bani Isra'il har ma suka karanta musu wasu ayoyin alqur'ani faqalat lahum ahbarul yahud sai malaman yahudu suka ce to mu abin da zamu gaya muku kawai don duk maganar da kuka yi ba ita ce muhimmi ba idan gaskiya ne annabi ne mu muna da hanyar ganewa muna so ku tambaye shi an salatin na amurukun bihinna abubuwa guda uku idan kun je maka ku tambayi muhammad game da abubuwa guda uku waɗanda za mu gaya muku fa in bi hinna fa huwa nabiyyun Mursal. idan Muhammad ya iya gaya muku waɗannan abubuwa guda uku to manzo ne da Allah ya aiko shi wannan ya nuna cewa annabi ya ci duka jarabawar illa wannan kaɗai ta rage saboda dama abin da su waɗannan mutane biyu suka zo da shi za su bayyana tarihinsa za su bayyana siffofinsa za su bayyana maganganunsa kaga duk sun bayyana malamai yahudu sun ga babu karya a ciki shine aka kawo wata hanya na ganewa dan dai su rabu da waɗannan kuɗin shawar lafiya Eh, ga tambaya uku idan kun je ku gaya wa muhammad idan ya ba ku amsa manzo ne na gaskiya na daya saluhu an fitiyati kumar tambaya akwai wasu samari akwai wasu matasa fi hadin awwal a zamanin farko da suka yi tarihi matasa ne a duniya ba a taɓa samun matasa da suka yi tarihi kamar su ba ma kana min amrihim فإنهم كان فإنه كان لهم حديث عجب إذا محمد إيه جاء مكلم رنسو ولا شك محمد من زن الله saboda suna da abin mamaki ko mun tabbata al'amarinsu daga Allah ne tun da al'amarinsu daga Allah ne Allah shi ya tsara Allah nan zai gaya Muhammadu gaskiya amma idan Muhammadu ba daga Allah ba ne to ba zai taɓa ganewa ba saboda al'amarin a rikice ki a boye yake wannan shi ne abu na farko labarin wasu matasa wasu samari waɗanda suka yi abin mamaki lahum hadisun ajab an samu labari mai ban mamaki game da su a zamanin farko ya gaya muku iyakar tambayar ke saboda haka ba a faɗi alamar ma yadda matasan suke a mai ya faru la ba dai taba samun matasa da suka yi tarihi kamar su don haka in ya iya ba da labarin la shakka manzo ne na biyu sarufu an rajulin tawafin umar tambaya an taba samun wani mutum mai zirga-zirga mai yawace-yawace wanda babu wanda ya yi yawo kamarsa balaga masharikal arbi wa mazaribaha saboda shi wannan mutumin ya isa gabacin duniya ya isa yammacinta babu wanda ya zagaye duniya kamar sa. kaga nan ma labari ne wanda la shakka babu mai iya sanin sai annabin Allah baraka wa ta'ala na so ku ya gaya muku labari makka babu littafi ba kamar yanzu bane da ake da library da an ma tambaya ka ruga ka shiga ka samu bincike har ka gano amsa wancan zamani babu littafi babu ilimi wanda ma zai iya rubutu a garin makka bai wuce ka kirga su da yasa ba rubutu gaba da saboda haka abu ne mai ban mamaki a ce a garin maka an ba da amsa tambayar nan na uku wa faluhu anin ruhi ma huwa tambaya ta uku ku tambaye shi rai game da rai me rai menene rai da ina yake in ya ba ku an ka annabi kun ga anan ko da ya ci biyu idan ya fadi daya a wurin su ba annabi bane to shakka kuwa na karshen manzon Allah ba zai sani ba saboda haka dabara ce ta malamai yahudu wanda ke nuna cewa ba su son abin manzon Allah ko da kuwa annabi ya iya ba da amsa don ta uku manzon Allah ba zai amsa ba to amma duk da haka dai sun samu eh, abin nan abin da suka je nema saboda haka suka dawo maka fakadima makkata fakala suna zuwa maka ya ma'ashara quraish kad ji'nakum bi faslin ka tafi ina kun bi fasli ma bai na kowa bai na muhammad mutanen makka shugabanni da kuka aike mu yanzu mun zo da abin da zai raba gardama tsakaninku da muhammad tsakaninku da muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun samu malaman yahudu da abin da suka faɗa kada na akhbaru yahud an nas'alahu an umurin malaman yahudu sun mana umurni mu masa tambaya guda uku kunji-kunji kun ji tambayoyin ga sunan guda uku to shi kenan fa ja'u rasulullah shi da wani manzon Allah bai rabuwa da Ka'aba suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad akbirna yanzu muna da tambayoyi idan ka ba mu amsa to rigima ta kare tsakaninmu da kai ka ba mu amsa tambayoyin nan guda uku ta yadda za ka ba mu amsa fa sai manzon Allah yace na yarda ku gaya ni tambayoyin suka ba da tambayoyi guda uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kum gadan gobe zan ba ku amsa wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ukhbirukum bima sa'altum anhu gadan zan ba ku labarin abin da kuka yi tambaya a kansa amma sai gobe to cikin ikon Allah sai manzon Allah ya manta ya ce insha Allah manzon Allah sai ya manta walam yastasni fa sarafu anhu shikenan suka ce to a shikenan gobe ko ai ba me suka tafi su washe gari suka zo babu amsa saboda Allah dai bai yi wahayi ga manzon Allah ba mala'ika jibrilu bai zo ba fa makasa khamsa asharata layla la yuhaddithu Allah ilayhi fi dhalika wahya manzon Allah sai da ya kwanaki goma sha biyar Allah bai yi wahayi gare shi ba kwanaki goma sha biyar walam ya atihi jibril kuma malaika jibril bai zo ba to ka lura da yanda halin da annabi zai samu kansa kana iya ka. shi da kansa fa yace gobe ana zuwa gobe sun taru ana so a ji amsoshi saboda amsoshin nan zai shi zai raba gardama tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam babu amsa sun zo washe gari babu amsa sun zo washe gari babu amsa hatta arjafa ahlul makka ba magana ya ta girgiza garin makka ma mun faɗa ai ba maka ba mai gaskiya bane za ai kun gani ya ce gobe yau kwana nawa wa'adana gadan wal yawma wal yawmu 15 ya ce gobe gashi yau an samu kwana goma sha biyar wannan abu ya bakanta wa manzon Allah ne ahzana rasulullah muksul wahayi rashin so zuwan wahayi gare shi wata abin ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk maganar ta abdullahi bin abbas ce haka abdullahi bin abbas yake ba da labari eh, Allah madaukaki ya kare yardarsa gare shi da mahaifinsa ana nan bayan kwanaki goma sha biyar sun maja'ahu jibril sai ga mala'ika jibril ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi surati ashabil kahfi da suratul kahfi gaba ɗayanta aka saukar da ita ga manzon Allah ba mu'atabatuhu amma fa ta zo da fada da manzon Allah a cikin an samu inda Allah ya fada ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar fada saboda ya ce zai yi abu gobe bai hada da mai ba bai hada da insha Allah ba saboda haka an ce karka saki babu abin da ke aukuwa duniyar nan sai Allah ya ga dama wa ma sha'una illa an yasha Allah na biyu aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fada saboda bakin ciki da yake kai ai al'amari na Allah ne wa ya aiko shi Allah ne idan Allah ya ga dama duniya ta musulunta rana ɗaya a awa ɗaya a minti guda a sakan ɗaya wallahi duk za a musulunta ganin damar Allah ne da kaga kafirci yana tabbata ganin damar Allah ne da kaga ana saba mishi duk da cewar Allah baya so amma haka Allah ya ga dama haka ya hukunta sai Allah ya kawo labari labarai a cikin suratul kafi kuma da amsoshin tambayoyin da suka yi gaba daya duk tambayar da suka yi sai Allah madaukake sanya amsa ta nan to amma akwai labarin da ke akasin na Abdullahi bin Abbas wato shine labarin Abdullahi bin Mas'ud shi abdullahi bin mas'ud akwai hadisin sa yana sahih bukhari yana kitabul ilmi babu qaulillahi ta'ala wa ma utitum min al-ilmi illa qalila fata farkon sahih bukhari kuma yana sahih muslim babu su'alil yahudi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an ruh yahudawa sun yi tambaya ga annabi game da game da rai hadisin abdullahi bin mas'ud ya saba ma hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas yana magana akan dalilin saukan suratul kafi kaga ya bamu labari shawa suka wakilta mutane biyu waɗanda suka je madina suka musu bincike game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a hadisin abdullahi bin mas'ud fa shi abdullahi bin mas'ud ya ce baina ana amshi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi kharibil madina akwai lokacin da muke tafiya da annabi abdullahi bin masud ya ce akwai lokacin da nake tafiya ina takawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan garin madina ta inda kufayi yake tsohon gari inda ake samun rusassun gine-gine da ya tawakkabu ala asibin ma'asu manzon Allah yana da sanda yana dogarawa gani da annabi sallallahu alaihi wasallam fa marra bi nafarin min al-yahud sai manzo Allah ya zo ya wuce wato ya zo wuce wasu jama'ar yahudawa tunda akwai yahudawa a garin Madina lokacin da muka zo wucewa fa qala ba'dhum li ba'd saluhu an ruhi wasu na cewa ku yi masa tambaya ku mai tambayan shi saboda duk yahudawa suna sane wato malaman su sun sani babu wanda ya san inda rai yake sai Allah babu wanda ya sani to amma suna son su ga sun kure annabi saboda haka sukan so su yi mai tambaya kaga sun yarda annabin Allah ne amma sun san tambayar da za su mar wanda ba zai bada amsa ba saboda ya zama isgilanci gare shi to shine wasu ke cewa kumar tambaya game da rai wa ba abu la tas'alu wa suna cewa kar ku mar tambaya la yaji'u fihi bi shay'in takrahunahu don kada fa ya zo da wata amsar da za ta bata muku rai tunda kun san me gaskiya ne gaskiya haka ne to kar fa kuma tambayan da zai kawo amsar da ba zai faranta muku rai ba wasu kuma suka ce la nas'alun da mu fa sai mun tambaye shi wato suna muhawara su ya su har dai wani mutum daga cikin su ya zabura ya abul qasim ya baban kasim man ruhu menene rai a ina yake manzon Allah sai ya shiru fa kuntu ni in ji Abdullah bin Mas'ud yace da ganin annabi ya shiru yace hu yuha ilayhi lalle ana yau manzon Allah wahayi ke fa kuntu saboda haka sai na tsaya wuri guda manzon Allah shi ma ya tsaya fadan man tana a lokacin da wahayin ya kurege masa wato lokacin da wahayin ya kau ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da aya ta 85 ta suratul isra'il wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila suna ma tambaya game da rai kace al'amarin rai yana cikin al'amura waɗanda Allah yake banta da san ka ba su amsar haka babu wanda ya san al'amarin rai sai shi Allah ai ba a ba ku wani abu na ilimi ba face kaɗan wato kaɗan ne na ilimi Allah ya ba mu ɗan adam to shine da annabi ya faɗi wannan sai sauran suke cewa kad kunna ta su tasalu ai dama mun gaya muku kar ku tambaye shi saboda wannan tambaya ce da babu mai sanin ansa ta illa shi Allah tabaraka wa ta'ala to wannan hadisi na Abdullah bin Abbas eh, bin Mas'ud yana nuna cewar a Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam Yahudawa suka bar tambaya Allah ya saukar da wannan aya ta suratul Isra'il shi kuma abdullahi bin abbas a hadisinsa ya ce ƙurashawa sun wakilta mutum biyu daga cikin mutanen makka su je madina su yi tambaya game da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ya yahud suka ba da tambayoyi guda uku da za su zama jarabawa ga manzon Allah daga cikin waɗannan tambayoyi akwai a tambayi annabi ina rai yake menene rai su kaga sai ya zama tambayar da aka yi manzon Allah game da rai kashi biyu ne a hadisan abdullahi bin mas'ud bin abbas tun annabi yana garin makka mutanen makka suka turo a tambayi malaman yahudu malaman yahudu suka ba da amsa a yi wa annabi tambayan abubuwa guda uku a yi masa tambaya game da ina rai yake shawa suka yi wa annabi wannan tambaya a hadisan abdullahi bin mas'ud kuma fa a sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina yana madina yana tafiya da shi da abdullahi bin mas'ud malaman yahudu suka mar tambaya ina rai yake sai Allah ya saukar da aya ta 85 ta suratul isra'i kaga kenan an samu al'amura kashi biyu shi yasa al-imam az-zahabi a littafin tarihul islam a wajibi na farko shafin 213 yace hadithan abdullahi ibn mas'ud fa yadullu ala anna su'al al-yahud an ar-ruh kana bil madina hadith abdullahi ibn mas'ud ya nuna cewar a madina ne yahudawa suka yi tambaya ga manzon Allah ina rai yake hadisi abdullahi bin abbas ya nuna a makka annabi yake aka mar tambaya ina rai yake sai al-imam zahabi ya ce wala allahu su'ila marratayn ba mamaki sau biyu din aka yi wa manzon Allah wannan tambaya eh, ina rai yake a game da ar-ruhu nan malamai sun yi maganganu sosai malamai sun yi maganganu sosai wanda in ka dubi fatul bari ibn hajar ya ba da labari yana mujallar takwas shafi na ɗari hudu da biyu me ake nufi da rai wannan rai da yahudawa suka yi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce qala al aktsar abin da akasarin malamai suke tabbatarwa sa'aluhu an ruhi allati takunu bi al hayat fil jasad wato ayi wa annabi tambaya game da rai wanda a dalilin sa dan adam yake rayuwa wadda ke jikin mutum idan an cire shi shi ne sai a ce mutum ya mutu wannan rai din shi ne suke so a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu an kayfiyati maslakir ruhi misali ina hanyar da rai ke bi a jiki ta ina ne saboda zaka iya cewa hanyar jini ne mai hujja in ka ce ta jijiya ne mai hujja ta fatar jiki rai yake bi mai hujja saboda haka ina hanyar da rai yake bi ya shiga jiki kuma wace hanya ake bi a cire wannan rai misali mutum zai mutu amma ba ka iya ganin wata kafa da aka zara ran daga jikin shi babu kafan ba za ka ga wannan kafar ba illa dai ɗazu yana da rai yanzu ya mutu to ina hanyar da rai ke bi ya shiga jiki wanti za bihi ta yaya rai yake garwaya da jini ta yaya rai yake garwaya da tsokan jiki da wato jijiya na jikin mutum ta ila wato abin da yahudawa suke so sani ke shine sai al-imam al-khattabi yace wa hadha huwa alladhi ta'athara Allah bi ilmihi wannan shine abin da Allah ya bar wa kansa sani shi kadai ina hanyar da rai ke bi ya shiga jiki ta wace hanya rai yake fita ta yaya rai yake da alaka da gangan jiki wanda ya to yana tasiri ma jiki jiki yana tasiri gare shi eh, ta ina ake ganewa mutum ya mutu misali ta wace kafare yake fita babu wanda zai baka amsar nan sai Allah da haka al-Imam al-Qurtubi eh, sharhin sa ga hadisin al-Imam Muslim hadisin Abdullah bin Mas'ud الراجح أنه فعله أن روح الإنسان وتسنى النبي su أمسى game da rai na adam saboda haka aqida ta ahlus sunna ita ce an yukala ilmuhu ila Allah azza wa jalla idan aka ce maka ina rai yake karka yi kokarin ba da amsa ka ce Allah ya bar wa kansa sani a haza kaulu ahli sunna saboda abinda Allah ya faɗa kenan a suratul isra'i abinda Allah <clears throat> yayi umarni ga annabi kenan yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi min amri rabbi ina rai yake sai ka ce al'amarin rai yana wurin Allah karka yi daka ba da amsa babu wanda ya san al'amarin rai sai Allah haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma iyakar amsar manzon Allah kenan saboda haka duk malami in dai malamin sunna ne iyakar amsar ta kenan wannan shine yazo a cikin tuhfatul ahwazi sharhi sunan tirmidhi fatizu yana ta shafi na 457 a nan za ka iya tambaya kaga amsoshi guda biyu duka annabi ya sani amma na uku nan manzon Allah bai sani ba Allah ya ba mu annabi amsar tambaya ta farko da tambaya ta biyu amma tambaya ta uku al'uhu an ruhi ma huwa ina rai yake annabi bai sani ba me yasa Allah ya bar wa kansa ilimin inda rai yake da kuma alakar ta da jiki ibn hajar ya ce ibhamuhu ikhtibarul khalqi wato da Allah ya sanar da dan adam duk ilimi sai ya hana shi sanin inda rai yake ka duba duk kwarewa da aka yi da ilimin likitanci kwarewa da aka yi a duniya a yau wanda ta kai ga za a iya cire wata gaba a dasa wata gaba wata gaba za a iya canza wata tsoka daga jikin mutum a dauko na wani a dasa mai duk wannan za a yi amma har yau ba a samu inda za a dasa ran wannan ga wannan ba ya za a yi a dashen rai a ɗauke rai daga wannan mutumin a kai wajen wancan har yau duk duniya duk ci gabar ilimi ba kai ga wannan ba shi da ibn hajar yace ce ai dalili Allah ya bar ne a matsayin jarabawa ga dan adam me jarabawar anan kaga ai kana da ilimi ka kware ka san ka karanta sassan jikin dan adam saboda ka akan dauki gawa a yi fidatta saboda a koya wa mutane ilimin likitanci ga inda hanyar jini ke bi ga inda gaba kaza ga inda gaba kaza duka ana koyar mutane amma za ka gama karantar da mutane ilimi na zahiri na badini ka san komai ba wato duk inda ka kai ga ilimi sai a tambaye ka kai ina ranka yake baka sani ba amma ka yadda akwai rai din ko ka yadda akwai rai eh ka yadda akwai rai ba shakka ba ka shakka akwai rai kai ina yake ba za ka iya bayanin sa ba ba ka iya nuna ga inda yake ba ka iya bayyana ga siffansa ba ka iya bayyana ga hanyarsa to sai Allah ya jarabce mu da wannan ce to in buku yadda akwai Allah ba ku bani amsa ina ranku kaga tunda ba ka ganin Allah ko ba ka ganin Allah ba ka ganin Allah tabaraka wa ta'ala amma an ce akwai Allah to sai Allah ya bar wannan a matsayin jarabawa ga mutum wannan shine abin da malaman hadisi ke faɗa kamar al-Imam al-Qurtubi al-hikmatu fi izhari ajd al-mar'i li'annahu id lam ya'lam haqiqata nafsihi kai baka san kanka ba dole ka yadda duk iliminka a matsayinka na dan adam baka san kanka ba har yanzu in ku ka gama sanin kanka ga ya mana inda ranka yake ka gama ka sani ba saboda haka har yanzu baka gama sanin kanka ba ma alqatl bi wujudihi amma shin akwai rai din ka yadda akwai saboda in babu rai za a gane mutum ya mutu idan mutum yana da rai ana ganewa saboda haka ka yadda kana da rai ina ran yake baka sani ba to idan kuwa baka iya gane haƙiƙanin ranka ba to ya za a yi ka yi ƙoƙarin gane haƙiƙanin mahalicinka kaga wannan ya zama jarabawa ga ɗan adam babban jarabawa ce ga ɗan adam wannan ita ce hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ta'ala wato ya boye ilimin inda rai yake ga dukkan manzanninsa ga dukkan ɗan adam saboda ɗan adam ya sani duk inda ya kai ga ƙwarewa da ilimi akwai abin da bai sani ba a kansa kuma ka akwai abin amma ba ka ganin sa ba ka musanta ba to shi Allah tabaraka wata'ala ba ka ganin sa amma kuma ka musanta akwai shi Allah shi kare mu to sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na suratul kafi mu fara karantawa yace menene ayyaman liyunsara ba'atan شديدا من لدن ويبشر معشر المؤمنين الذين عملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وتسأل الله يتوكد آيوي قبائي سورة الكافي قال محمد صلى الله عليه وسلم فليانون سورة الكافي تاسقوا قبائي انت ألوك تشيبنا الحمد لله الذي أنزل على أبه الكتاب godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ga bawansa ya saukar da littafin alqur'ani ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lam yaj'al lahu iwaja kuma Allah bai sanya wannan littafin karkatacce ba qayyiman littafi ne madaidaici ah, wato anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan walakin ja'alahu qayyima Allah ya saukar da littafi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai sanya alqur'ani ya zamanto littafi a karkace ba littafi ne mai kakke saboda haka yasa kaga duniya na sa saboda ya dace da kowace al'umma qayyiman littafi ne madaidaici me ya dalilin saukar da alqur'ani nan ma Allah ya bayyana hikima ta saukar da suratul kahfi hikimar saukar da suratul kafi kaga su suna gani eh, sun nemi annabi ya amsa musu tambayoyi guda uku shine Allah ya saukar da wannan sura amma shi Allah ba kan tambayar su ce damuwa dalilin saukar ba <clears throat> sai ya ce ga dalilin saukar da suratul kafi li yunzira ba'san shadidan min ladun ba wai an fa tambayar ku ba kaga shi Allah ba a cinki canki da shi eh, ka gwada ilimi ga annabin Allah ya saukar da amsa gare shi shikenan la idan Allah ya saukar da amsa to amsan nan gargadi ne gare ka don ba a wasa da Allah ba a wasa da Allah tabaraka ta'ala duk wanda ya wasa da al'amarin Allah yana kafurta in ma musulmi ne Allah ka tsare mu ya saukar da suratul kafi ba dan ba ku amsa kawai ba liyunzira ba'san shadidan saboda ya muku gargadi game da wata azaba mai tsanani milladun wanda ke ga Allah tabaraka wata'ala yake wajensa akwai azaba mai girma wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati kuma saukar suratul kafi yana zama albishir ga waɗanda suka yi imani waɗanda suka bi annabi Muhammad waɗanda suka yarda da abin da manzon Allah yake faɗa suka yi aikin kwarai anna lahum ajran hasana saukar suratul kafi yana karfafawa yana tabbatar da za su samu lada mai kyau a wurin Allah saboda ka shi alkur'ani yana sauka ne da abu biyu ya yi gargadi ya yi albishir idan ka ji alkur'ani ya sauko ba wai zai baka amsa tambaya kawai bane duk inda aya ta sauko ta alkur'ani to gargadi ne da kuma albishir wanda ya dauki maganar Allah ya tsira wanda ya yi watsi da maganar Allah ya halaka Allah ka tare a suratul zumar aya ta 27 zuwa 28 Allah ya ce wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masal la'allahum yatadhakkarun mun sanya dukkan wani misali cikin alqur'ani ga mutane ko ta yi tunani qur'anan arabiyyan ghayra zi'i wajin la'allahum yattaqun abin karatu na larabci wanda ba karkatacce ba ghayra zi'i wajin wanda shi ke fassaran walam yaj'al lahu iwajan haka na a suratul an'am wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim saboda ka Allah ya saukar da alqur'ani saboda ya zama mai sidqan alqur'ani ya gaskanta fil akhbar game da labarai waɗanda sun tabbata a zamanin da wa adlan alqur'ani ya bayyana adalci ta wajen hukunci saboda duk hukuncin da alkur'ani ya faɗa to adalci ne babu zalunci babu tsanantawa alƙur'ani littafi ne da Allah ya kawo shi matsakaici shi yasa ya dace da rayuwar dan adam zuwa tashin kiyama babu hukuncin da alqur'ani ke zuwa da shi wanda za a ce yayi tsanani bai dace da zamani ba babu wannan babu wannan hukunci Allah yake sidqan wa adlan sidkan fil akhbari wa fil ahkami idan alƙur'ani ya bayyana labari to labarin gaskiya ne kuma yanda alqur'ani zai bayyana labarin ba yanda dan mai tatsuniya zai faɗa ne shi alqur'ani zai bayyana labari ne daidai yanda za a samu fa'idar labarin shikenan ba zai baka labari don ka shakata yanda za yanda yan tatsuniya suke ba a'a alqur'ani baya haka alqur'ani yana bayyana gaskiya kawai na labari sai ya kyale saura kuma idan hukunci ne alqur'ani zai gaya maka na adalci saboda haka idan alqur'ani ya hukunci kar ma ka nemi sanin gaskiyar wannan hukuncin la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim Allah tabaaraka wa ta'ala yayi gargadi game da saukan suratul kafi wanda ya yadda da abin da Allah ya faɗa to akwai azaba fa mai tsanani tana jiransa wanda ya yarda da abin da Allah tabaaraka ta'ala ya faɗa to akwai lada mai yawa fa yana jiransa kowanne Allah madaukaki ya ce mene abada. فيه أبدا ماكثين فيه أبدا الله ce za su دو za su tabbata a cikinsa har abada. idan mutum ya samu kansa cikin azaba Allah ka tsare mu mutum ya tashi a lahira ya samu kansa cikin azaba makisi na fihi abada wanda ya samu kansa a cikin aljanna makisi na fihi abada kamar suratul maryam ne فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا من سوكي كراتون القرآن أحرشا كيا محمد saboda me ka rika yin albishir ga masu kiyaye dokokin Allah duk wanda ya kiyaye dokar Allah to ya sani Allah bai ha'intar bawa duk abin da kai domin Allah ka zauna da jira zaka samu ladan Allah akai wa tunzira bihi qauman ludda kuma ka yi gargadi ga masu yawan jayayya ka yi gargadi gare su da alkur'ani masu tsananta husuma idan ba su daina husuma ba idan ba su daina saba ma dokokin Allah ba to fa azabar Allah tana jiran su wanda za su ma cikin ta har abada to me dalilin saukar da suratul kafi kuma har yanzu وينذر وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الله مدوكي يا سوكت سورة الكافي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا saboda Allah ya yi gargadi ga waɗanda suke cewa Allah ya riƙi ɗa mutanen maka suna ciki mutanen maka suna cikin waɗanda ke jingina haihuwa ga Allah su a wajensu gumaka da suke bauta ma wato suna bauta ma gumaka a matsayin kamar wakilan mala'iku mala'iku kuma fa ‘ya'yan Allah ne mata yadda kiristoci ke dangana ɗa namiji ga Allah su kuma larabawa suna danganta ‘ya'ya mata ga Allah su a fahimtar larabawa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata to Allah ya sauka da suratul kafi yayi yi gargaɗi ga duk mai danganta ɗa gare shi kaga kenan ko alqur'ani suratu kaji da Allah ya kawo daga alqur'ani saboda me ya zama gargadi ga mutanen makka ai suna danganta haihuwa ga Allah tabaraka ta'ala suna da hujja kuwa me Allah yake ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kafarat kalimatan min afwahihim إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم kuma ba su da wani ilimi game da wannan korafi da suke ma lahum min ilmin bihi ba su da wani ilimi ba su da wata hujja game da wannan korafi da suke dangantawa ga Allah tabaraka wa ta'ala wala li abaihim Allah yace har ma iyayensu ba su da hujja a duk mutumin da yace maka Allah yana da da sai ka ce ina hujja bai da hujja iyayensu ma ba su da hujja in ji Allah subhanahu wata'ala ba su da ilimi a kai kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kuma wannan kalma da take fita daga bakunan su kalma ce da ta yi girma kalma ce da take da girma ya zamanto babu wanda za ka yi makarya sai wanda ya halicce ka don haka yasa Allah ya karasa aya da cewa in yaquluna illa kadhiba ba abin da suke faɗa face kariya idan aka ce mutum yayi kariya ga wanda ya halicce shi akwai kariya da tafi wannan girma babu kariya da tafi wannan girma shi yasa Allah ya ce kaburat kalimatan takruju min afwahi ya zama bawan Allah zai yi ma Allah mahaliccinsa kariya ai ya kamata duk abin da zaka faɗa game da Allah ya zama kada da hujja babu hujja idan Allah ya ce babu hujja hujjan nan ko da ta ilimi ne babu ita saboda haka yasa hatta kirista har zuwa yau bai iya kafa hujja da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da da babu duk sa'ilin da ya tsaya debate da musulmi sai a gure shi saboda Allah ya riga ya faɗa ba su da hujja ba su ba ma har iyayensu ba su da hujja hujjan ko da a littafi ne ba za ka samu ba bari kuma a ce hujjan ilimi hujja na zahiri saboda hujja na zahiri kan waye taba zuwa sama bari a ce ya ga Allah da mata da da ya zo ya ba ku labari babu saboda ka babu hujja na zahiri babu hujja na badi babu na littafi shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar ƙarya suke faɗa kuma ƙaryar da ta hada ta jingina ma Allah ita ce mafi girman ƙarya ya faɗi kamar haka a suratu maryam آية 89 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا للي كنزو دا أبو ميموني شي لكن إذا إدا يعني منكرا الله يفتمونين كشي الله ينادى دا يمثل تامنا مونين أبين يتي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا sama na kusan ta tsaki sama tana kusan rushewa saboda kawai an ce Allah yana da da ƙasa tana neman ta tsatsage duwatsu suna neman su murkushe su nike su zama gari mai dalili an da aulin rahmani walada wallahi duk sa'ilin da mutum ya ce Allah yana da da Allah kada ya bar wa kansa sanin girgizan da halittunsa suke saboda bakar magana aka danganta ta ga Allah subhanahu wataala shi sa a karshe Allah madaukake cewa ma bagilan rahmani an yattakiza waladan a suratun isra'i aya ta nan ma Allah ya ce afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha min al mala'ikati inasa innakum latakununa qawlan azima kaga a wuraren da Allah ya ce ka jingina ɗagare gare shi babban magana ne <clears throat> ya faɗa suratul kafi ya faɗa a suratu maryam ya faɗa a suratu isra'i yace sun sun zabi eh, suna danganta mala'iku ga Allah a matsayin yaya mata shi ne sai Allah ya ce to ku Allah ya zaba muku ‘ya’ya maza tun da maza kuka fi so sai Allah ya zaba muku abin da kuke so sai ya ba ku amma shi kuma Allah sai ya rike mata mala'iku su ne ‘ya'yansa inna kun na taquluna azima lalle ku kuna faɗin magana mai girma Allah ka tare mu me Allah ɗaukaki ya faɗa a gaba fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu bihadha alhadith asafa to sai aka dawo ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da Allah ya yi kafin ya bada amsa na tambayoyin da aka yi wa manzon Allah ya yi shimfiɗa yake gargaɗi. idan fa ya saukar da abu aka yi wasa da shi to azaba ce don haka mai da hankali eh, sannan sai Allah yake faɗa ga manzonsa yake ce masa la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana yiwuwa fa ka hallaka ranka tana yiwa ka hallaka ranka ala atharihim wato a bisa ga gurbin abin da suke aikatawa min ya afika min imani saboda kayan ki tsammanin za su yi imani koko kana ganin za su kai ga mutuwa ga kafirci wato wannan ya danganci saukin hali da Allah ya halicci annabi sallallahu alaihi wasallam da shi manzo Allah yana da saukin hali manzo Allah yana son kowa ya musulunta saboda ka idan mutanen gari yan uwa danginsa suka karyata shi duk sa'ilin da suka musanta abin da ya faɗa suka nisanci musulunci abin yana tada hankalin mazan Allah shine Allah ke gaya mana yace idan ka ci gaba da haka za ka kai ga hallaka ranka kun ga Allah da kansa ya tabbatar bakin cikin da manzo yake shiga saboda rashin musuluntar mutanen makka bakin cikin ya fi a ce an misalta shi lallai ne manzon Allah zai kai ga hallaka ransa in lam yu'minu bi hadal hadisi asafa idan dai ba su yi imani da wannan labari na alqur'ani ba wato saboda bacin rai saboda kufula eh, kamar yadda zai cikin tafsirul bahar al-muhit al-asafu al-mubalagatu fil huzni wal ghadab idan aka ce al-asafu da larabci ya fi al-ghadabu an kai makura wane ya kufula ya tunzura ya asala ya kai makura ta wajen fushi shine da larabci za a ce al-asafu Allah ya ce saboda tsananin fushi da bacin rai za ka kai ga hallaka ranka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bari mu gaya maka ne Allah ya ce inna ta'ala ba ala marzina tallaha linabluhum ma ala al Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato eh, duk abin da ka ganshi a doron duniya Allah ya ce ma annabi Muhammad kaga wannan kwantar da hankalin manzon Allah ne duk abin da ka gan shi a doron kasa din nan mun sanya shi ne zinata laha ya zama kawa ga ita duniyar kawai kawa ce ga duniya wato abin ado ne na ɗan lokaci wanda zai wuce duk abin da ka gan shi a doron kasa abin da za a yi ado ne da shi amma ba zai dawo ba kuma haka ne shi yasa aka kira shi zina kawa duk abin da ka gani a duniyar nan to idan ka ba shi lokaci za ka ga ya wuce yanzu misali duk abin da ake yayi duk abin da kaga ana yayi to ka saya ka aje bayan shekara ɗari ya zama kawayanci an gama da shi lokacinsa ya wuce idan ma fa yana nan kenan idan ma yana nan don a bayan shekara ɗari daga yau mawuyaci ne ka samu gine-ginen da duk suke nan a yau yana da wuya Allah ya canza ya kawo wata al'umma al'ummar ta zo da wani irin tunani wanda su a tunaninsu wannan shine rayuwa saboda haka rayuwar da muke a yau kauyanci ne saboda haka sai a shafe sai a kawo nasu wannan shi ake nufi da kawa kuma haka Allah yake ma duniya har zuwa ƙarshen ta babu abin da ke dawwama babu abin da ke dawwama me yasa Allah ya haka linabluwahum dan mujarraba su ayyuhum ahsanu amala waye daga cikin su wanda yafi kyawun aiki saboda ka waye zai bar sha'awan ransa ya bi umarninmu ya bar abin da muka ce babu kyau ya hana kansa ya zamanto yana biyayya ga Allah da manzonsa wannan ita ce jarabawan duniya gaba ɗayanta saboda ka duk abin da ka gani a doron ƙasa jarabawa ne gare ka jarabawan nan ana so a gani za ka bi son ranka ko ko za ka bi son Allah tabaraka wa ta'ala za ka yi biyayya ga manzonsa idan aka ce yau kana aiki ma'aikaci ne ai Allah bai hana ka aiki ba ko Allah bai hana ka aiki ba aiki dan ka samu abinci amma aikin ya raba ka da Allah da manzo ka to ka ji son aiki akan Allah da manzo baka ci jarabawa ba idan noma ne ai Allah bai ce kar yi noma ba kai noma to amma kada ka yarda noman ka raba ka da Allah da manzo idan kiwo ne Allah bai hana ka kiwo ba amma karka yadda kiwon nan ya raba ka da Allah da manzo wannan shine jarabawan da Allah yake mana kowane salo na rayuwa jarabawa ne me Allah ya ce mana karshe وإنا ma ما fa'iza turba wa inna la ما ma الله Allah مع ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma. wallahi duk abin da ke doron duniya za mu mai da shi ya zama turbaya matacce kun ne ne kuma wallahi haka nan ko kashin dan adam in ka kyale shi wallahi sai ya koma turbaya saboda haka duk abin da ke doron duniya Allah ya alkawari sai ya zama da shi saboda haka yasa hidimar duniya aikin banza ne karfe da kake gani komi kyansa duk yanda aka markawa wallahi in ka bar da ruwa da ƙasa wallahi sai ya bace tsatsa zai gama da shi ko ne ne ka sani a duniyar nan Allah ya alkawari sai ya mai da shi ya zama me wa inna la ja'iluna ma alaiha duk abin da ke kan doron duniya Allah ya ce sai mun mai da shi ya zama ƙasa matacce ko ne ne shi Allah ka raba da duniya da imani to amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su game da tambayoyi da suka yi <clears throat> shine darasi na farko wanda sura nan take karantarwa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa martabobi na tsawatarwa <clears throat> a hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito daga gare shi akwai hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya karanta da mu maratibun nahyi anil munkar matakai na tsawatarwa matakai na kyamatar zunubi wato a yanda ake son rayuwar musulmi ta kasance a doron duniya shine duk abin da ba shi da kyau kai kokarin kawar da shi to matakan kawar da wannan abun mara kyau duk musulmi wajibi ne a kansa ya kawar da abu mara kyau duk abin da ya zama bayi da kyau wajibi ne mu kawar da shi matakai na kawar da wannan abin matakai uku ne <clears throat> su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi guda hadisin Abu Sa'id na khudri manzon Allah ya ce man ra'a minkum munkara duk wanda ya ga abu mara kyau a duniya fal yughayyirhu bi yadihi yayi kokarin gyara wannan abin ya kauda wannan abin ya canza shi da hannunsa fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi lisanihi sai ya canza da ne da harshen sa wa in lam fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi qalbihi sai ya canza wannan abin da zuciyarsa wa zalika abu aful iman to kyamar abu ka kyamaci laifi da zuciyarka wannan shine mafi raunin imani idan aka ce mafi raunin imani babu raunin da ya wuce wannan kaga ana sabon Allah sai ranka ka ji bai yi daɗi ba to ka tsira amma ba haka aka so kawai ba an so ka yi amfani da harshen ka ka gyara wannan sabon an so ka yi amfani da hannunka ka kauda wannan ka kaga matakai guda uku kenan ka yi amfani da hannunka na kawar da laifi kawar da barna ko ka yi amfani da ka ta wajen kawar da wannan barna idan ya sun gagara ba sai ka yi amfani da zuciyarka ka kyamaci wannan aiki na sabon Allah da ake manzon Allah kuma ya mana ya mana taqid anan yake cewa wa zalika aful iman saboda babu babu imani ga wanda aka rasa ukun nan a sa idan an rasa abu uku din nan to kan ma ka dauka kana da imani saboda ka yasa a zuciyar musulmi ko da yaushe a rika samun kyamar haram kyamar aikin zunubi ko da kana aikata zunubin zuciyarka ta kyamaci abin don wallahi daga lokacin da zuciyarka take son sabon Allah to ba maganar imani don haka ya samu Allah ya ce wa zalika ab'aful iman idan aka samu a zuciyar mumini babu kyamar zunubi sai sha'awar zunubi to babu imani Allah ka tsare wannan hadisin yana sahih muslim kitabul iman babu bayani kaunin nahi anil munkar min al iman hadisi na 49 yana sunan tirmizi babu ma ja'a fi taghyir al munkar bil yadi aw bil lisan aw bil qalbi yana sunan nasa'i babu ah, tafaduli ahlil iman da sunan abi dawud da sunan ibn maja babu al'amr bil ma'ruf wato hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam matakan gyara guda uku matakan gyara guda uku ne duk inda kaga ana barna to ka dauki ka dauki kanka ka tsora akan mizani cikin abu nan wanne kai duk inda kaga sabon Allah ka ɗauki abubuwa guda uku ɗin nan ka auna da kanka wanne ka yi ka taɓa aiki da hannunka ka kawar da wannan barna ka taɓa amfani da harshenka don kawar da wannan barna ka taɓa ƙyamar wannan barna a zuciyarka idan babu ɗaya uku babu imani a tare da kai wanda shi ne abin da mazan Allah ya karanta da mu Allah ka tare mu wannan hadisi yana sahihu jami'i sahihar hadisi ne dubu shida da dari biyu da hamsin da sahihu tarjib hadisi na dubu biyu da ɗari uku da biyu wannan hadisin hadisi abu sa'idin kudiri maratibu annahi anil munkar akan akan su ne Allah ya saukar da suratul kahfi matakai na gyara barna matakai na gyara barna guda uku akwai magana da ibn al-arabi yayi al-maliki al-imam ibn al-arabi al-maliki ya rasu a hijira ta 543 shekara 897 da suka wuce eh, shi ne mai littafin ahkamul qur'an mujallar na farko shafin 293 yana magana akan tartibul amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ga hadisi ya tabbata daga manzon Allah hadisi da muka karanta man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi idan kaga abu mara kyau kai kokarin kawar da shi canza shi gyara shi da hannunka fa in lam yastati fabilitaniki idan ba zai iya ba sai ya kai ga matakin gyara na biyu shine da harshe fa illam yastati idan ba zai iya ba fa bi qalbihi sai koma ga matakin gyara na uku shine da zuciyarsa maza Allah ya ce wa zalika abu akul iman ibn al-arabi sai ya ce wa fi hadha al-hadith min garib al-fiqh wannan hadisin ya zo da bakon ilimi abinda ake nufi da bakon ilimi a nan ya zo da akasin abin da ya kamata ka aikata kar ka ɗauka yanda annabi ya jera haka ya kamata a ji la kai da ake samun kuskure daga wani ya ga ana barna sai ya sa hannu ba haka bane manzo Allah ya ce a tsarin hadisin nan idan ka ga barna ka sa hannu ka gyara in baka iyawa da harshe in baka iyawa da zuciya la a hadisin zahiri haka yazo amma ibn arabi ya ce a haƙiƙa abinda ake so da kai akasin haka din ne so maimakon ya zama abu na ƙarshe shine aikin zuciya matakin farko shine na zuciya wanda shine asali wato idan kana so kai aiki da wannan hadisin sai ka juya hadisin bai bai kar ka dauka kuma an saba wa manzon Allah la wato balaga ce hikima ce ta magana ta manzon Allah saboda ya nuna mana akwai bukatar mu gaggauta kawar da barna sai aka ɗauko ƙarshe aka dawo da shi farko saboda a nuna mana kar mu jinkirta kawar da barna sai aka ɗauko ƙarshe aka kawo farko amma hakika abin da ake so shine me ake so na farko ka kyamaci laifi da zuciya sai na biyu ka yi ƙoƙarin gyara laifi da harshe in ya gagara sai na uku ka sa hannu wannan shine matakin gyara wanda asali ya kamata a amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juya bada bil iman fil fil bayani bil akhir sai manzo Allah ya fara bayanin na karshe fil abin abin da za a yi a karshe tadirul munkar bil yadi shine kai kokarin kawar da barna da hannu wa inna ma yubda'u bil lisan wal bayan sai ce amma hakika abin da ake so da kai shine da farko ka kyamaci abu mataki na biyu kai bayani da harshe kai kokarin kawar da wannan laifi da harshenka fa in lam yakun idan kyamar abin da zuciyarka bai isar ba harshenka bai iya gyara abin ba fa eh, in lam yakun fa bil to lokacin ne za a sa hannu sai a sa hannu saboda a gyara wannan laifi wato an ya eh, yahula bainal eh, munkari wa bainal muta'afihi bi nazihi idan aka ce a sa hannu a sa hannu kaga aikin aikin gyara gyara a aikace ya shigo da can kana wa'azi misali farko matakin farko idan ana shan giya matakin farko abinda ake so ga kowane musulmi ya kyamaci wannan abin a zuciyarsa duk sa'ilin da ya ga ana shan giya ya kyamata ana shan kwaya ana ana caca ana wani aiki na laifi duk sa'ilin da ya gani ya kyamaci abin kyaman nan shine matakin farko na biyu fa ya sa harshe ya nasiha wani shaye-shayen nan ba shi da kyau ka daina kaga an je mataki na biyu da harshe kenan aka yi kokarin gyara idan ya gagara fa sai a sa hannu ranar da kaga ya dauko kalban jiya sai ka sha sai ka buge ka kama to kaga an sa hannu kenan za a za a hana barna da ka faɗa da harshe bai bari ba yanzu da ya dauko sai ka buge kaga ka sa hannu saboda ai gyara wannan shine mataki na hizba inda an kai gyara da hannu maimakon da harshe ibn al-arabi ya ce fa in lam yaqdir idan hannun da kasa bai iya garawa ba ya ɗauko kwalban giya zai sha ba ma can ka sa umar nasiha ya daina yaki saboda ka ka kaɗe giya daga hannunsa kwalban ya fashe bai bari ba sai ya kai ga ma buɗe gidan giya fa in lam yaqdir illa bi muqatalatin wa silahin idan ya zama ba zai bari ba dole sai an sa dukiya sai an sa makami an yi yaki a kai ga rusa gidan giyan to kaga an kai mataki na doka kenan wannan kuma sai da karfin mulki za a yi wannan canji kaga matakan gyara sun fara daga kasa zuwa sama ba wai daga sama zuwa kasa ba sai ce wa zalika inna ma huwa bisulfan idan aka ce za a rusa gidan giya mutum da ya bashi da wannan iko a sunnar manzon Allah a shari'a kai ba za ka tafi kawai ka nemi diga ka kama rusa gidan giya ba aikin waye aikin sarkin gari ne aikin shugaban al'umma saboda karfin mulki shi zai kawar da wannan abin amma in kai kaɗai kai abin da zai biyo baya zai to yana da muni maimakon gyara sai to barna li'anna shahar istilahi bainan nasi kar ya kunu makarajan ila fitra idan aka ce kowa ya ga gidan giya ya rusa saboda aka sai mutane kowa ya sai diga sai aka dinga sayan diga duk inda aka ga gidan giya sai ya rusa bayan an sai diga sai zama to masu rusa wannan ba duka ke da ilimi ba wani gidansa a shekunu ake yi ba giya ba sau saboda haka wani sai ɗauko diga sai zai rusa gidan shi ma yace to masomin barna ya ya auku tsakanin jama'a saboda haka yasa aka ce idan za a yi gyara mataki na doka to dole sai dai hukuma kadai ke iya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana wannan yanda ake gyara wanda akan haka aka gina shari'ar musulunci kuma akan haka wato dokokin Allah tabaraka wa ta'ala suke gudana matakin farko idan Allah ya hana abu kai musulmi zuciyarka ta kyamuci wannan abin duk abin da aka ce ba shi da kyau <clears throat> kai kokari zuciyarka ka ji tana kyamar wannan abin idan zuciyarka tana sha'awa to hakika mutum ya fara nisa daga imani Allah ka tare mataki na biyu kai kokarin amfani da harshenka na cewar kaga ana hana eh, kana hana aikata abin da Allah baya so kar ka dauka sai ta wa'azi ba wa'azi kawai bari akwai kafofi na gyara da yawa da harshe mutum yana kiran wani a gefe ya bashi shawara shawarar nan da kake nasiha ce duk magana da za ka yi ta gyara nasiha ce wanda manzo Allah ke cewa addinin nasiha kaga kenan kowa nasiha tana hawa kansa wato laisa wara'ahu fi tagiri daraja eh, idan aka ce mutum zai ga laifi bai canza ba bai kyamaci abin bai kyamaci wannan laifi a zuciyarsa ba to wannan shine mafi rauni wato shine mafi rauni na imani idan mutum ya zama to a zuciyarsa babu kyamar laifi to zuciyar gaba ɗaya babu imani Allah ka tsare ku al-imamu nawawi shi ma yayi magana akan sharhin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera matakai na hana laifi matakai guda uku sharh sahih muslim juz'i na biyu shafi na ishirin 22 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga aiki mara kyau <clears throat> Ya yi kokarin kawar da shi Ya yi kokarin canza shi da da hannunsa fa huwa amru ijabin bi ijma'il umma in ka lura umarni annabi yake mana man ra'a minkum minkum yana magana da mu duk wanda ya gani daga cikinku wanda ya ga wani abu mara kyau ya yi ƙoƙarin gyara manzo Allah ya umarni anan gyara akan kanmu me matsayinsa wajibi ne saboda haka duk sa'ilin da ake laifi kowane musulmi ya ga wannan laifi gyara a kansa wajibi ne wannan wajibi ne akan al'umma kuma babu sabani a tsakanin malaman sunna inji al-Imam an-Nawawi تطابق على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنه واجماع الامه duk malaman musulunci a tarihi babu wani malamin da ya ce gyara in kaga ana laifi ka yi ƙoƙarin gyara wannan laifi ka yi ƙoƙarin kawar da shi ka yi ƙoƙarin nasiha babu wani malamin da ya ce wannan mustahabi ne ko wani malami cewa yake wajibi ne wannan ya zo a tafsirin al-imam shaukari fathul kadir yana mujallar na farko shafi na shafi na 369 al-imam shaukani yana fassara aya ta 104 suratu ali imran me matsayin me na matsayin musulmi ya ga ana laifi yayi kokarin gyara sai yace wujubuhu sabitun bil kitabi was sunna idan kana neman hujja akwai hujjar a cikin alqur'ani akwai hujjar a sunnar manzon Allah wajibi ne in ka ga ana saba wata ka'ida kai kokarin kawar da wannan kai kokarin gyara wa huwa min a'zami wajibati shari'a al-mutahhara yana ma cikin wajibai mafi girma wa aslun azimu min usuliha yana daga cikin asali mai girma da aka kafa addinin musulunci akai wa rukunin mushayyidun min arkaniha yana cikin rukunan musulunci wato wanda aka gina addinin musulunci akai nasiha gaba ɗaya a kanta aka gina addinin musulunci shi yasa manzon Allah ya ce addinun nasiha addinun nasiha duk inda kaga ana barna kai gyara to addini gaba ɗaya a kansa ya ginu kuma ba wai daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bala tun daga zamanin annabawan farko wannan yana cikin bayanin al-Imam Shawkani a littafin eh, al-Fasl fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal eh, al-Imam Ibn Hazmi ina ma littafin sa al-Fisl fil Milal a mujallal na hudu shafin 171 اتفقت الأمة كلها على وجوب wa بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحدهم duk malaman sunna sun ittifaki akan cewa idan ka ga ana laifi ka yi nasiha da duk da cewa nasihar akwai matakanta akwai hanyoyin da ake yinta akwai hikima ba wai kawai don ga ana laifi za ka kai ga yin nasiha ba sai ka waɗannan matakai na hikima <clears throat> amma dai nasihar kanta wajibi ne lidha fa huwa aslun musallam fi in ta alqur'ani ne ka dawo ga suratu ali imran aya ta 104 Allah ya ce mana wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun wal takum minkum lalle ne a cikin ku akamu ummatun wata al'umma tad'una ila alkhairi wanda za ta rika kira a ringa alkhairi wa ta'muruna bil ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wato a cikin musulmai wajibi ne a samu waɗanda za su rika karantar da mutane masu tsawatarwa tunda aka ce minkum waltakum minkum wannan yasa duk malaman suna suka ce shi nasiha farilla ce ta kifaya domin inda farilla ce da take kan kowane musulmi to da Allah bai ce minkum ba da wajibi ne akan kowa amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waltakum minkum idan aka samu waɗanda ke iya tsawatarwa a gari a daina kaza a daina kaza shikenan dama kai ka ga ana aikata wani abu mara kyau kana so ka hana kai ka ji wani ya ce ai wani a daina kaza kaga ya sauke maka nauyi ya riga ya sauke don haka ba dole bane kai sai ma kai ma sai kai wannan nasiha din shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace wal takun minkum ba lalle bane ya zamanto kowa sai yayi amma kuma ta wajen ladafa wanda yayi nasihan nan shi kadai yake samun lada wanda yayi nasihan nan shi kadai yake tsira idan bala'i ya sauko saboda ka inda hali kai ma ka yi wannan nasiha saboda ka samu wannan lada saboda ka samu wannan tsira saboda shi Allah tabaraka ta'ala a farkon aya yace wal takum minkum a samu daga cikin ku amma a ƙarshen aya fa yace wa ulaika waɗannan masu nasihan humul muflihun su kadai ne masu tsira a ce kaga ya kamata kowa ya yi kokari ya ga cewa yana gabatar da nasiha gwargwadon hali idan ma bai yiwu ba to ya kyamaci laifi a zuciyarsa wanda in ka dubi fassaran wannan aya ta suratul ali imran haka ka gani ah, kamar a tafsirin jamal muhammad jamaluddin al kasimi al-imam al-qasimi tafsir al ah, ya yace wa zahirul amri al-ijabu zahiri umarnin Allah anan wajibi ne zahiri umarnin Allah a nan wajibi ne wa fiha bayanu annal falaha manutun bihi kuma Allah ya tabbatar da tsiran al'umma ya ta'allaka ga nasiha kuma in ka dubi al'ummar da duk ba a nasiha to za ka samu halaka ce a tare da ita duk al'ummar da ba a nasiha to za a kai ga halaka barna na aukuwa an rasa masu gyara ta saboda ka jama'a sun zauna kara zube to sun ta san mahalaka amma idan aka samu wasu za su fito suna tsawatarwa to za ka samu wannan al'umma ta tsira saboda Allah yana sa albarka a cikin tsawatarwa da ake samu wasu na yi ba daidai bane a ce jama'a sun zauna babu mai tsawatarwa kowa na aikata abin da ya ga dama duk fa'ilin da kake zama a gari kaga yana da irin wannan siffa to kai kokarin barin wannan gari domin bala'i na zuwa wannan gari Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika humul muflihun masu tsira kawai su ne waɗanda ke ƙoƙarin gyara a cikin al'umma idan ya zama a gari ana zaune babu gyara gyara wannan gari bala'i ke tahowa gare shi shi yasa yace eh, innal falaha manutun bihi tsira ga al'umma ta ta'allaka ne ga nasiha wa ulaika humul muflihun wa wa fihi bayanun annahu fardu kifaya la fardu ainin wanda ya nuna cewa ba farilla ce ta ainin wanda take kan kowa fardu kifaya da idan an samu suna nasiha falillahi alhamdu wa annahu idza qama bihi ummatun sakata al-fardu an al-ukhra iz lam yakun eh, lam yakun Allah bai ce kunu kullukum amirina bil ma'ruf ba Allah bai ce dukkan ku kowa ya zama mai umarni da aikin alkhairi da kuma tsawatarwa akan aiki mara kyau ba Allah bai faɗi wannan ba sai ya ce wal minkum lalle ne a samu daga cikin ku فإذا مهما قام به واحد أو جماعة سقط الخرج يعني سقط الحرج عن الآخرين idan dai aka samu mutum guda ya tashi yana tsawatarwa ko wasu mutane suna tsawatarwa akan wani laifi da ake aikatawa to shikenan laifin ya sauka ga sauran mutanen garin Allah ba zai kama mutanen garin gaba ɗaya da wannan laifin ba amma ihtassal falahu bil bihi al mubashirin waɗanda suka yi albishir waɗanda suka yi tsawatarwa su kaɗai suke samun tsira yani inna taqa'uda an hulkalku ajma'un in taqa'ada an ajma'un idan da a ce tun mutane za su daina fatakarwa to amma alharaju kafatal qadirina alaihi la mahala laifi zai shafi kowa da wanda yake iyawa da wanda baya iyawa malamai sun tabbatar nasiha wajibi ne da ya shafi al'umma gaba daya amma idan aka samu wani na yi falillahi alhamdu ah, mataki ne na gyara idan an bi waɗannan matakan gyara guda uku ba za ma a kai ga na hudu ba to za ka samu al'umma ta zauna lafiya duniya za ta zauna lafiya to eh, wannan ya zo cikin bayanin malamai da yawa abinda da muka ce kusan duk littafan tafsiri sun yi bayani irin haka a tafsirin fassarar aya ta ɗari 104 ta suwar Ali Imran haka al-imam al-ghazali eh, littafin ihya ulumuddin juz'i na biyu shafi na 307 yayi magana akan matakai na gyara al'umma to sai Allah tabaraka ta'ala ya saukar da suratul kahfi ya gaya mana matakan gyaran nan gaba ɗayansu matakan gyaran nan da suka zo a bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Allah tabaraka ta'ala ya saukar a suratul kahfi kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda yaga aikin barna yayi kokarin gyaransa da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya ba sai ya sa harshe fa in lam yastati fa bi qalbihi idan ba zai iya ba sai zuciya malamai suka ce na'am manzo Allah ya juya umarnin akasi saboda gaggauta gyara kar a samu barna a tsakanin al'umma amma matakan gyara shine a fara da kyama da zuciya matakin farko kenan matakin farko na gyara barna shine kowane musulmi ya rika kyamar laifi ya ba a yi mutu kyamar laifi idan babu kyamar laifi to babu imani idan babu imani ga al'umma bala'i yanzu abinda zai gwada maka jama'a sun shiga halaka to za ka ga musulmai suna sha'awar laifi idan aka wayi gari ka ga mutane na sha'awar sabon Allah babu kyamar sabon Allah sai sha'awar a saba ma Allah idan kana gari idan kana unguwa ka ga sha'awar sabon Allah shi ke karuwa me alamar da take nuna ma babu imani nisantar wannan guri ya jima saboda bala'i zai zo amma idan aka samu ana sha'awa ana kyamar saban Allah duk da cewa ana saba mishi ana saba ma Allah din amma ana kyama to wannan akwai dama dama saboda rashin kyamar laifin yana gwada babu imani amma idan ana aikata laifin sannan kuma ana kyamar laifin to akwai imani saboda haka yasa idan ka ga musulmi yana aikata laifi ransa ya baci ya sake aikata wannan laifi ransa ya ɓaci wani ya tambayi manzon Allah ya rasulullah nakan aikata abu raina bai so ba <clears throat> nakan aikata abun da raina yayi daɗi idan na aikata wani abu mai kyau sai in ji daɗi idan na aikata abu mara kyau sai in ji raina bai ya ɓaci sai manzo Allah ya ce alamar kana da sauran imani kenan akwai alamar imani ka faɗa ma Allah ka gama zina sai ka ji ranka ya ɓaci ka sha giya ka jiran ka ya baci ka saba ma Allah <clears throat> ka jiran ka ya baci wannan abin da kai da alamar bai fit da kai musulunci ba tukuna saboda bacin ran da ka samu alamar akwai ragowar imani kenan in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar ka aikata abu mai kyau ne sai ka ji daɗi ranar da ka karanta alkur'ani ranar da ka gama haɗa karatun alkur'ani sai ka ringa farin ciki wannan farin cikin da kake ba wai a rashin ikhlasi bane kana farin ciki saboda alamar akwai imani a zuciyarka domin kana sha'awar aikin ibada idan akwai sha'awar aikin ibada a zuciyar bawa to akwai alamar imani idan akwai kyamar laifi a zuciyar bawa to akwai alamar imani saboda kai sa wa'azi yake da tasiri da mu da ƴaƴanmu mu mu rika kokarin shigar da son addini a zukatanmu kai kokari ka samu TV irin su sunna TV da sauransu wani abu wanda zai iya jawo sha'awar addini ga zukatan ‘ya'yanka domin kyamar addinin shine matakin farko na halaka amma matukar ana son addini a zuciya to ko da ba a aikata aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da shi akwai alamar tsira eh, insha Allah abinda ake fata musulmi a samu a zuciyarsa wato shine sha'awar addini da kyamar sabon Allah wanda shine matakin farko Eh, idan aka je mataki na biyu na gyara mataki na biyu na gyara wato shine a sa harshe mataki na uku na gyara a sa hannu mataki na hudu na gyara a sa karfin mulki Allah ya hada su a suratul kahfi gaba da Allah tabaraka wata'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure gobe idan Allah ya kai mu insha Allah sai mu fara jin mataki na farko na gyara a tsarin Allah tabaraka wata'ala wanda manzon Allah ya bayani cikin hadisin sa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم